Manyan 'yan da sun taya Hussaini Danko da samun 'ya mace. Fitaccen mawaki ya sanar da samun karuwa na 'ya mace wadda ya samu ta suna Simran, inda yana godewa Allah mahalicci wadda ya azurta shi da 'ya mace. Mawakin ya wallafa hoton ne a shafinsa na Instagram inda yana cewa, Alhamdulillahi Allah ya azabta ni da samun ya mace Simran, inda manyan mawaka jarumai suka taya shi murna da kuma fatan alheri. Nura M Inuwa cewa yi Allah ya raya ta cikin aminci. Falal Ɗorayi cewa yi Allah ya raya Simran, da ya mata albarka ya bawa mai jego lafiya. tun kuska cewa ta yi allah ya raya min my princess amin hamis breaker cewa ya yi allah ya raya ta ya sa mata albarka salisu s fulani cewa ya yi alhamdulillahi hakanan ma hamza talle mai fata cewa ya yi allah ya raya ta danna subscribe domin samun labarin Kanye Wood da ɗumɗuminsu.